yi min magana mai ali ya miki hmm? bayi ya kai ki me miki a cikin bayi abinci me miki a cikin bayi cire cire miki da ya cire miki wando sai me ya faru ya sa min abinci a nawa a ina ya sa miki a inda kike fitsari ko inda kike bayan gida a inda na a inda kike fitsari ya sa miki to bayan ya sa miki kin ji zafi baki ji zafi ba baki kuka ba to daga nan kuma nawa ya baki naira nawa ya baki me kika siya da shi kin gaya min ba mamanku ko babanku abin da ali ya miki baki gaya musu ba ya taba kai ki daki ne bayi ya kai ki so nawa ya taba kai ki ba bayi so daya so daya so daya taba sa miki bayan nan bai taba sa miki ba baccin shifa akwai wanda ya taba sa miki ya ali ne kawai Allah zai dora min dai bayan da zan yi eh, Allah ya dora maka eh to inda kaga akwai wata yan haya a gidan to ita ta ga fitowar yare eh, bayan na fito ba to sai ta gani sai ta ce eh to a lokacin gaskiya saboda ka san dole to ka dole ka bi doka kuma in ma ina neman alfarma dora eh, ta ne a kafana hmm. sai na. da ka sai ka eh, kwantar da ita ne na dora ta kan kafa hakan an kwantar da ita hmm? na kwantar da ita akan kafa ka eh sai kai mene kuma daga daga ita sai buji ne buji dan da rasaka skate eh skate to sai kai ya daga nan ne sai sai na kama eh sai na kwantar da ita na kama cinta bayan ka gama amfani da ita yarinyar da ta fito daga cikin gurin eh da kafar ta fito kuma ba ta nuna ta ji wani zafi ba a wata nuna komai ba ba kukan da ta ita ya ranar ka fara mata da. eh ranar na fara kuma ya haya ce ta gani ta gaya mamanta inda ba wanda ya gamu akwai wata yarinya mai suna hajara wacce aka ce ka taɓa ɗaukar ta ka faɗa ka kai ta kango ita kuma wannan menene eh, alaƙar ka da ita da ka taba to to wannan dai inda dai an fito da wannan magana wanda dai nisan nayi na san na yi amma wannan ni ba ni da wani result a kanta tsakanin da Allah ba wani kankon da in kuma akwai wanda ya ce ya gani lokacin ɗauki yarinyar nan na kai ta kango to ya fito ya magana a'a wa duk yara na ne fa an gama yaran cikin ka ne ita wannan yarin wannan yarinyar ɗana ne wannan kuma yarinyar yayana ne kana da mata eh na yi aure eh to auren ne da yake iska na aura to in na tafi aiki ita kuma ita tafi karuwanci wata rana sai na ganta da samari da daddare suna tafiya sai na zo na gaya babana da babana ne aka bashi ta ya bani da na gaya babana